Batutuwan da bishar da kaddamar a majami'ar Katolika da ke yola fadar jihar Adamawa ta fi baiwa fifiko su ne ina ilmantar da Kiristoci maniyyata tsarin dokokin kasar Isra'ila, nauyin abinci, wurare na ibada da kuma yadda za su idar da farillolinsu game da yadda za su tafiyar da rayuwarsu har ya tsawon zamansu a kasar Isra'ila. Jagoran Kiristoci masu zuwa aikin ibada a kasar Isra'ila kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adama Honorable Sunday Peter ya kalubalance su da su zame manz zanai na jiha da kuma kasar Najeriya na gari. Kana su yi wa jiha da ƙasa baki ɗaya addu'ar neman zaman lafiya. Allah ya san kowa da zai tafi daga Adamawa da mu da za mu yi leading delegation da board ba za su gane kowa da kowa ba. Amma ka sani Bature ya ce there is no place like home. Ba yadda za ka je kasan waɗansu ka zama bawa san ka kai sarki ne so duk wanda ya je kasa mai sarki ya nemi gudu yana so ya zama bawa ne a can don bara ka zama dan kasa ba bana ana sa ran Kiristoci dubu ɗaya da ɗari biyar wanda ya sa jihar adamawa ta fi sauran jihohin najeriya talatin da biyar yawan masu zuwa aikin ibada a ƙasar isra'ila daga cikin wannan adadin akwai maniyyata ɗari da hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar isra'ila ta jihar adamawa ta zaɓo daga ƙananan hukumomi 21 da za su haɗa aikin ibada da kuma koyon sabbin dabarun noma irin na zamani. Wani buri hukumar ke son ta cimma karkashin wannan tsarin. Bishop Jinga Mayo shine babban sakataren hukumar ta jihar Adamawa. Kaga a ta fannin noma suna gaba a duk duniya. To ashe zai yi kyau in har muna zuwa wannan wurin mu mu koyi da abin da su suke yi da ya sa su a gaba. To ashe in muka duki lokaci aka yi koyi da yanda mutanen nan suka tashi muka dawo sannan kuma muka ci gaba da yi a nan ai za mu ah, inganta ah, ita nomar mu kuma mu yi nasara akan yunwa da talauci. Waɗanne irin matakai hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada kasar Isra'ila ta jihar Adamawan ta ɗauka don hana maniyyata aikata ayyukan asha da kuma masu niyyar shiga layar zana da zarar sun isa kasar ta Isra'ila. Tambayar kenan da wa Bishop Jin Gamayo. Akan haɗa mutane biyu biyu biyu kowa ya zama polis na ɗan wanshi kai na ɗan sandan wane shi kuma ɗan sandan ka ne. Eh duk inda yake kana nan in ya gudu zamu ce ka haɗa baki ne da shi. Kago? To wannan yakan taimaka mutane ba sa guduwa kuma a tsakaninmu akwai polis akwai SSS akwai SIB akwai duk wani abu na 'yan sandan ciki duk suna nan. Na hira da ɗaya daga cikin maniyyata aikin ibada a ƙasar Isra'ila Solomon Kumangar ko ya gamsu da shirin hukumar. Mun gamsu da tsarin shirye-shirye da aka yi musamman na shirya waɗanda za su tafi wanda an karkasa su cikin gurbi ɗaya biyu uku har hudu. Ana sa ran ƙaddamar da shirin aikin ibada na bana inda maniyyata za su tashi daga Najeriya a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke yola fadar jihar Adamawa da ya ta ɗari uku da biyar a yau alhamis ɗin nan sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya